Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin nan muna wani safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da zuwa 8,20; a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran amurka ta kammala ficewa daga kasar afghanistan bayan shafe shekaru ashirin na yaƙi a kasar cin zarafin fararen hula na daɗa kamari a ƙasar mali in ji majalisar ɗinkin duniya tankar mai da iran ta aikewa ƙasar lebanon ta shiga cikin mediterranean tun suka cikakkun labaran bayan shafe shekara ashirin na kasancewa a afghanistan ragowar sojojin amurka sun kammala ficewa daga kasar ficewar sojojin na amurka ya kammala sa'o'i 24 kafin karshen wa'adin ranar 31 ga watan augusta da shugaban amurka joe biden ya ɗibar na shanye gaba ɗayan dakarun kasarsa daga afghanistan ɗin amurka ta sanya kafa afghanistan ne a shekarar 2001 bayan da ƙungiyar taliban ta ki amince mika mata shugaban ƙungiyar qa'ida usama bin laden bayan harin sha ɗaya ga watan satumba amurka ta fice daga afghanistan da ta bar kasar a hannun 'yan taliban bayan shafe shekaru ashirin na yakin da aka danganta da mafi tsawo gare ta jirgin karshe kirar c-17 ya bar filin jirgin saman kabul da yammacin jiya a cewar janar kenneth mckenzie jakadan amurka da kuma wani janar ɗin ƙasar su ne mutum na ƙarshe da suka bar ƙasar an jiyo ƙarar harbe-harbe a shingayen bincike na 'yan taliban da ke murnar furcewar sojojin amurka da na rundunar tsaro ta nato daga kasar wanda suke bayyana da babban abin tarihi masana da dama na bayyana matakin janyewar amurka daga afghanistan da kasawa musamman kan yadda kungiyar taliban ta kwace mulki tsaf daga hannun gwamnatin kabul tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta fitar da wani rahoto wanda a ciki ta nuna matukar damuwa game da yadda cin zarafin da ake wa fararen hula ke daɗa kamari a ƙasar mali a rahoton da ta saba fitarwa watanni uku zuwa uku game da batun take hakkin ɗan adam tawagar ta minisma ta ce a tsakanin ranar ɗaya ga watan afrilu zuwa talatin ga watan yuni na bana an samu karuwar cin zarafin ɗan adam a mali da kashi 25 cikin 100 kimanin fararen hula 527 aka kashe ko shikatawa ko aka sace ko kuma suka bata a tsawon wannan lokaci in ji rahoton rashin tawagar ta minisma kan batun kare hakkin bil'adama ya ce yawan mutanen da aka kashe ya karu da kashi 49 cikin 100 lamarin ya shafi yankunan tsakiyar kasar tamali da suka hada da duwanta janne bandiagara neono mafti segu da koro sai gawo da ansongon da ke arewacin kasar sai kuma karuwar aikata munanan laifuka a yankunan kudanci da kuma iyakar kasar da burkina faso gungun kungiyar 'yan ta'adda da suka hada da jisim da ke da alaka da kungiyar akmi da rashin kungiyar is su ne ke da alhakin aikata waɗannan ayyukan ta'adi sai kuma sojojin gwamnati wanda rahoton ya ambato cewa su ma suna gallazawa fararen hula an katse layukan intanet a sudan ta kudu da takaita samun layukan wayoyi yayin da mahukunta ke kokarin murkushe wani shirin zanga-zanga a faɗin ƙasar kan adawa da shugabannin siyasa an tura ƙarin jami'an tsaro a juba babban birnin ƙasar gamayyar ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar ta zargi shugaba salva da mataimakin sarik machar da gazawa tare da bukatar su yi murabus an kama masu fafutuka da dama kan alaka da kungiyoyin a kwanakin baya-bayan nan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran tankar mai ta farko ta iran da ta tashi zuwa labanan makonni biyu da suka gabata ta shiga cikin tekun mediterranean yayin da jirgi na biyu kuma ya kama hanya zuwa labanan don rage wa jama'ar kasar wahalar da suke sha ta karancin man fetur sakamakon takunkumin amurka bayanai da shafin da ke sanya ido kan kai kawo na tankokin mai a duniya na tanker striker ya nuna cewa jirgin farko ya riga ya shiga tekun mediterranean dangane da bayanan da aka bayar gidan talabijin na almanar na lebanon shi ma ya tabbatar da labarin a halin da ake ciki majiyoyi sun ce kungiyar gwagwarmaya ta lebanon hezbollah tana cikin shirin kwana saboda barazanar isra'ila game da jirgin a ranar 19 ga watan Agusta shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah ya gargadi Amurka da Isra'ila cewa jiragen da ke dauke da man Iran za a dauke su tamakar wani yankin Lebanon. Kungiyar tarar Afirka AU ta bukaci masu ruwa da tsaki a ƙasar Chadi da su lalubo bakin zaren warware dambarwar siyasar ƙasar cikin lumana. kasancewar babu wani matakin soji da zai iya warware kalubalolin da kasar ke fuskanta a halin yanzu kwamitin wanzar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar ne ya fitar da wannan sanarwa biyo bayan tattaunawar baya bayanan da kwamitin ya gudanar da ya nazarci ci gaban da aka samu game da shirin warware rikicin siyasar kasar chadi da irin tallafin da au ke bayarwa wajen cimma nasarar shirin kwamitin ya sake jaddada yin kira ga bangaren gwamnatin roƙo kasar chadin da dukkan bangarorin masu ruwa da tsaki da suka hada da na 'yan jam'iyyun siyasa da kungiyoyin masu dauke da makamai da su amince da shiga tattaunawar sulhu ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba gwamnatin ya kuma buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarar ƙasar da ta mutunta wa'adin watanni 18 da ta ɗauka domin kammala aikin mika mulki ga sabuwar gwamnati kana ta jaddada cewa dukkan mambobin kwamitin riƙon ƙwarar sojoji na ƙasar ba su cancanci tsayawa takarar neman shiga zaben ƙasar ba bayan kammala wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarar ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin daga nan radio hausa voh yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki. A cikin shirin mu na yau da Allah za mu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo gagarumin canji da sauyin akalan lamura ta fuska tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yankurin iran na wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da dar allah sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi akan yankurin da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro akan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe. wanda kuma kasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin kasashen da amurka da kasashen turai suka saka a gaba domin kada tasirin kungiyar hezbollah a kasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila a cikin kasar da ma wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumin rawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah ta kasar labanan ita ce babban kashin baya na kungiyoyin falasdinawa 'yan gurmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasdino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako ƙasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin ƙasar da kuma saka al'ummar ƙasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa a kan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dankoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga cikuwa har da manyan ƙasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a ƙasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar buƙata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne furucin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya gwar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na ƙasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba ƙasar labanan ne baya ga hukuma da hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba ƙungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bani kuma sai da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taɓa barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta ɗauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na kakaba wa ƙasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labana a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan akan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahli sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga ƙungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan man fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma ɓangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran ɓangarori na al'ummar ƙasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo a kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata ta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin sayid hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban da su akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya kara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma ƙasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi ta jama'a masu hawar lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma sai shirin murya masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a garin jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayi na ayo ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa Bazoum Muhammad eh, da ya ba su kayan aiki. Da mun sojojin mu na Nijar ko ko in ce sojojin mu na Afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su. Shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha Allah babu wanda ya kai sojojin mu na Nijar ko ko mu na Afirka ma eh, aiki gaskiya. Kawai mun siyasa ce ake sa mana ana kamun wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wayi suna kwaran mu suna zaluntar mu. to in da kayan aiki insha Allah sojojin mu suna aiki tukuru sunana Siraji Haruna wanda ka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mu wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na sanata Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi lokaci game da shugabanninmu na Nijar E, to nan magajin garin Yamai na da'irar garin Yamai ya abin da yake gudanarwa ya yi daidai saboda haka ake so a samu ci gaba na ci gaban ƙasa da ci gaban talakawa da kuma zaman lafiya Eh babban birnin ya mai kowa ya san yan lumana su ne da mulki to ina fatan cewa da talakawa za su goya mashi baya game da abin da yake gudanarwa yayi daidai ya gabatar ya hana a yi zanga-zanga a tada hankalin jama'a a ci kayan jama'a a kona kayan jama'a a ci zarafin jama'a da ya hana hakan din ya yi daidai saboda zanga-zanga dai a cikin ƙasa kowa ya san koma ya ce ba ci gaba ba ce ba babu ƙasar da za a ce ta yi suna a fice da yau ta yi kuɗi a harkar zanga-zanga a cikin duniya kap na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu muryar musulunci ta haram suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama lokaci na dangance da wannan mayar ne da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba dama haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a ya yi tsakanin shi da Allah kuma ya san dama duk abin da ya yi Allah yana kallon shi kuma Allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanda ya ƙara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin zan gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi radio ta tare muryar musulunci sunana shugaba Iliya kanti da shayi ga daura tare Nigeria ku ta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran barkakku da wannan lokaci suna na Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamana a garin Agadis jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan yaƙi da cin hanci wanda shugabanni ke ikirarin cewa za su yi ko kuma suna cikin yi. To gaskiya wannan faɗa ce kawai suke da baki amma ba da gaske suke ba na suna so cin hanci ya zo ƙarshe. Yan ana so cin hanci ya zo ƙarshe hukunci za a yi ma waɗanda lalle an tabbatar da sun yi cin hanci. Idan aka musu hukunci wani ya gani gobe ba zai sake aikata ba to amma sai a tsaya ai ta kudi ga baki ana cewa a kama za a yi a za a yi to har abada ba zai kare ba in dai wannan ne kuma dama in an ce a kama na ƙasa a bar na sama yana can ci gaba da yin cin hancin to ya za a cin hanci ya ƙare wannan gwamnatin ta mutum Nijar ta zo da niyyar za ta yi to amma dama yaƙi da cin hanci abu ne mai wuya dole sai ka jajirce ka ronce idonka ka yi ba sani ba sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci da iran mai magana ya haye ido a nan garin bande kasan magarya jihar da Magara. to a nan nema dan tsaukacin da zan yi shine babu wani abu da za mu iya cewa sai dai mu ƙara godewa Allah akan nasarar da Allah ya biwa sojojinmu na ƙasarmu ta Nijar akan 'yan ta'adda. Ubangiji Allah ya ɗora su a kansu har kullum su ringa samun nasara a kansu. Duk wanda yake neman ta da zaune tsaye a ƙasashenmu na musulunci Allah ka dakatar da shi. Mun mai shirywa ne Allah shiryar da shi. Mun gurin ma'anan shine shugabanni ku ƙara ƙarfafawa sojojinmu gwiwa akan ba basu su makamai ba don wani abu don su ceci mu su kare jama'ar ga baki ɗaya mai magana ya hayyasa ido daga nan ƙasar bande a ƙarƙashin jagorancin abubakar Assalamu alaikum radio na radio mai albarka mai magana a jamhuriyar Nijar Mamman Lawal mai tawa a birnin Agadas jamhuriyar Nijar. To magana da zani ga sojojinmu muna goya masa goyon baya ɗari bisa ɗari bisa hare-haren da yanzu su suka fara kai ma 'yan ta'adda. To in sojojinmu suka fara kai masa hari to sai mu ce mun gode ma Allah kuma mu kama musu da addu'a allah musa kariya da kare shi kuma malamai ko ina suke da almajirai duka zan shiga masallaci ana roƙon allah allah kama ma sojojinmu to mai magana mun mallawali mai dawa to a huta To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali da fatan masu hari za a biyo masa na hankali domin jin cikakken shirin. Tarbiyyar iyali. Masu saurare barkamu da warhaka, ko barkamu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali. shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ci tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. sa a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama habis muhammad sa'id jagoran haidar center for selling propagation da ke birnin kanan dabo zai tashi kan bayani kan bayanin yawa yaro aski bayan kwanaki bakwai in allama ya kimtsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad aski gashi yana daga cikin rana ta bakwai da ake yaro ai sadaka da awon zinare ko azurfa nauyin gashin ga wani mabukaci rayuwar mutum ta dan faru da arziki zinari da azurfa kuma ba da nan abubuwa guda biyu zai sanya albarka a cikin rayuwarsa da kuma arziki mai yawan gaske da kuma dacewa cikin al'amuransa an karhanta karhanci mai tsanani a askewa wani bangare a bar wani bangare hukunci shine aske shi gaba ɗaya kada a bar komai kada suke a bar wani bangare ba aske shi ba shari'a ba ta yadda da shi ba kuma zai iya tafi da albarkar da take tattare da shi a cikin wannan aski yanka na akika yana daga cikin abu muhimmi sosai hakika wajibi ce ga rayuwar mutum hukunce hukuncen hakika ya zo a kitabul hakika na usul kafi da littattafai masu yawan gaske kan hakika yankawa mutum dabba namiji a yanka masa rago mace a yanka mata tinkiya hakanan ana iya yi da raƙuma ko raƙumi ko sa ko saniya ko akuya ko bunsuru dukkaninsu ana yin hakika da su rago ya zo ga mace da namiji a yanka musu rago ya zo kan wannan matsala da yau a cikin ruwayoyi daban-daban kuma wasu ruwayoyin sun nuna cewa namiji da mace duka ba bambanci rago a yankawa namiji hakanan rago a yankawa mace ana yi wa namiji da mace hakika dukkaninsu ana iya yanka musu komai sai dai abin da yake mustahabbi gun wasu malamai mace a yanka mata dabba da take mace namiji a yanka masa dabba da take namiji amma ana iya yankawa ne kawai a cikin wayannan dabbobi da ake zakka raƙumi saniya tinkiya akuya sai a yanka namiji raƙumi ko ko rago ko bunsuru mace kuma a yanka mata saniya ko raƙuma taguwa kenan ko tinkiya ko akuya kuma idan ba a yi wa mutum ba har ya girma yi wa kansa idan bai samu damar yi wa kansa ba har ya mutu 'ya'yansa su yi masa san Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya yi wa Hassan da Hussein kowannen su akika lokacin da aka haife shi yana yin addu'a yana cewa da sunan Allah wannan akika ce daga Hassan Ubangiji ka sanya kashin tafansa ga kashinsa namanta da namansa jininta da jininsa gashinta da gashinsa Allah ka sanya ta kariya ga Muhammad da alayensa. Haka ake son hakika a yi ta a yi addu'a a roƙi Ubangiji ya sanya komai na ta fansa ga yaron. kafin nan ma za mu ga abu talib amincin allah ya tabbata gare shi ya yi wa manzan allah hakika a rana ta bakwai har mutane suka ce masa menene wannan sai ce hakikar ahmad ce aka ce don me sa ka sanya mashi suna ahmad sai ya ce na ambace shi ahmad domin yaban mutanen sama da na ƙasa gare shi idan an yanka hakika sai a zaɓa ko dai a raba naman ta ɗanye ko kuma a dafa a kira mutane ana son kada su gaza mutum goma wato daga mutum goma zuwa sama a ciyar da su wannan abinci a dafa musu sannan unguwar zoma ana ba ta karfata wato gaba ɗayan kwata na akuya ɗin kenan da wata ma'ana sannan wasu ruwayoyi sun tafi hakan cewa kada babarsa ko babansa ko danginsu su kasance sun ci daga wannan hakika musamman ma uba da uwa akwai tsanani sosai wajen su ci hakika amma da wacce ta yi unguwar zoma ɗin babar mutum ne ko babar matar to ba za a ba su komai daga ciki ba za a bayar da ita ne sadaka a dafa ma wasu ruwayin sun yi nuni da cewa lallai uwa ba za ta ci ba don haka abin da ya fi kyau uwa da uba su kiyaye su nisanci cin wannan hakika din don suna son cin nama a sayo musu wani ragon daban ko naman daban domin su ci ta gare shi ba daga hakikar ɗansu ba ruwayi da dama kan wannan sha'ani sun zo daga littattafai daban-daban sunnatan washiatan suna darimi alkafi da sauran littattafai kan wannan matsala. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radon BOH da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yin kaciyan yaro ita ma a rana ta bakwai. kaciya tana daga cikin muhimmin abu da ake a rana ta bakwai musahabbi ne mai karfi yin kaciya kuma dukkanin addinan sama suna umarni da yin kaciya Ruwaye su nuni da cewa yin kaciya rana ta bakwai shine mafi tsarki mafi saurin fito da nama wato girman yaro sannan kuma mutumin da ba shi da kaciya idan ya fitsari ƙasa tana yin tir da wannan fitsarin nasa har kwana arba'in duba alkafi juz'i na shida shafi na talatin da biyar tahzibul akam juz'i na bakwai shafi na da arba'in biyar. sannan akwai addu'a da ake yayin kaciya din nan tana da muhimmanci sosai masu yin kaciya su tabbata sun iyata domin kariya ce daga karfe da za a sauki yaro da shi a rayuwarsa kuma samar da lafiya ne gare shi a cikin rayuwarsa sannan kaciyan nan anewa yara ne maza matsalar yi wa mata kaciya ta jawo kace na ce a duniya yi wa mata kaciya baya daga cikin sunna annabi kamar yadda ya zo a cikin alkafi jizi na shida shafi na talatin da bakwai akwai wasu hukunce-hukunce da aka yi sabani tsakanin malamai wanda suke ganin idan mutum ba shi da kaciya ko yayi bai yi ba sai dai wasu abubuwan kuma za mu ga malamai sun tafi akan shi baki ɗaya kamar sharaɗin ingancin ɗawafi na wajibi ko mustahabbi dole sai an yi kaciya in dai ba ka ce yaro ba ne wanda ba mu mayizi ba shi wannan dawafinsa zai yiwu Dawafin nan na hajji ne ko na umara na wajibi ne ko mustahabbi in ba ya kaciya ba ba ya karbuwa don haka mai aikin haji ba zai ba aikin hajjin sai ya karbi kenan sai ya kaciya shi ya sa ma idan mutum ba shi da kaciya har ya girma ya balaga to dole ne yi wa kansa kaciya idan ba zai yi ba to bisa larura daidai gwargwadon ganin al'aurarsa sai a samu wani masa kaciya kaciya sunna ce ta addini kamar yadda magabatar akwai tagon yahudawa da kiristoci ma yahudawa suna karfafa yin ta a rana ta bakwai addinin su idan aka sake aka jinkirta a rana ta takwas ya zamanto kamar ciwo ne da aka jiwa wanda aka yi wa kaciya kuma dole ne a ba da kafara saboda wannan jinkiri daga cikin matsaloli muhimmai game da ƙananan yara da aka haifa akwai matsalar shayarwa shayarwa muhimmiya ce ta kasance daga nonon uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana faɗa babu wani abu da ya fi nonon uwa zama alheri ga yaro. Yoni akhbarin rida juz'i na biyu shafi na talatin da hudu. sannan wannan shayarwa din ana son ta kasance daga mace ta gari kamar miya saliha domin yaro yana ɗaukar halin nonon wacce ta shayar da shi mu duba alkafi juz'i na shida shafi na hudu. imam bakir amincin allah tabbata gare shi na cewa ka shayar da nonon ka da nonon kyawawan mata na gari na hana ka bayar da shi ga munana masu munanan sifofi domin nono yana tasiri albihar juz'i na 300 shafi na 323 hakanan wasa'il juz'i na 15 shafi na 178 an karɓo wayoyi kada a bari wawuya ta shayar da yaro hakanan ma mai gani dususu wannan zai iya tasiri a jikin yaro ya taso yana gani dishi-dishi wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa kenan hakanan daga wasiyin su imam ali yana cewa ku ji tsoron shayar da 'ya'yan karuwa da mahaukaciya domin nono yana tasiri wannan ya zo a cikin najul ga hikima ta hudu imam sadiq aminci allah ya tabbata gare shi na cewa behudiya ko kirista ta shayar da nono ya fi a ce sibiya ce ta shayar da nono wato idan akwai mace mai kin manzon Allah ko kin alayensa ko da ɗaya ne daga cikin su su wayan goma sha hudu sai da zahara ko imam ali har zuwa kan imam mahdi wasu yan manzon Allah sha biyu to idan mace tana kin ɗaya daga cikin su kada a sake ko da wasa a bari yaro ya sha ta domin da ta shayar da shi gwara bai biya da kirista ta shayar da shi kuma idan uwa za ta shayar da shi kyauta to ita ta fi cancanta ta shayar da shi kai ko da kuɗi za a bayar ga shayarwa ɗin to gwara a ba uwar kuɗin shayarwa ta shayar da shi domin shayar da nono haƙƙi ne da yake kan uba da musulunci ya ɗorawa uba kuma wajibi ne a kansa da uwa ba za ta shayar ba ta ce su ya biya ta kuɗi ya zama wajibi ya biya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu rado ga shi dai alama ya koro bayani kamar yadda ya saba akan tarbiyyar yara to amma a nan zai sa aya daga ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran haris startup islamic propagation da ke birnin kanan dabo godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana a maimakon radio boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran ni alkunin da shirin na gabatar ne ke cewa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin da ke muku dube cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana kuma suka ɗau hankula da kuma cigaba daukan hankula din a bangarori daban-daban na nahiyar mota afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa ƙarshen sa To a Najeriya dai duk da kokarin da mahukunta a kasar suka ce suna yi, to sai dai kuma ko a ce dai haka din bai wadatar ba. ko kuma akwai gibi cikin ayyukan da suke yi din to amma duk da wannan kokari da ake yi har ya zuwa yanzu matsalar tsaro dai ita ce babbar matsalar da take ci gabar wa cewa 'yan kasar to a ƙwarya watakila ma hada su kansu mahukunta din kama daga matsalar nan ta boko haram 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa rikice-rikice da kashe-kashe na kabilanci da addini da dai sauransu wanda yake ana iya ganin su a bangarori daban-daban na kasar to don haka wannan shirin namu na yau watakila har ma da shiri na gaba da sake dubi ne kan wannan batu da kuma ganin cewa menene dalilin ƙara ruruta wannan wuta ta matsalar tsaro din musamman a arewacin najeriya wani irin rawa da kuma gudunmawa ne su kansu jama'a za su bayar a wannan fage baya ga wanda gwamnati din take bayarwa da dai sauransu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a wannan mako wanda ni muhammad awul bauchi zan gabatar to masu saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a najeriya da duk da kokarin da mahukunta a kasar suke yi wanda kuma ganin gaskiya ana iya cewa ana ganin kamar da muka bayyana din irin waɗannan kokari da suke yi da bangarori daban-daban musamman a yankin rankunan da arewaci arewa maso gabacin kasa din inda kungiyoyin boko haram suke ko kuma wasu bangarorin da masu fashi da satan mutane suke yi a yan fashin daji da sauransu a jihohi irin su zamfara kaduna katsina da dai sauransu ana ganin irin kokarin da mahukunta da kuma jami'an tsaro suke yi duk da cewa a wasu bangarorin ana ganin akwai waɗansu gibi da dai sauran abubuwan da suke faruwa wanda abubuwan da ya kamata ce an yi ba a yi ba da dai sauransu amma dai a yanayi na gabaki ɗaya dai ana iya cewa ana irin waɗannan kokari din ta ma duk da haka kuma har ya zuwa yanzu matsalar tsaro din da ita ce babbar abin da take cima wa al'ummar ƙasar to a ƙwarya to wannan batu na rashin tsaro din ko kuma ci gaba da taɓarɓarewarsa wani lamari ne mai ɓangarori daban-daban wanda kamar yadda masana da masu ido suke gani wani lamari ne da ya shafi dukkanin ɓangarori na al'umma da kuma ita kanta gwamnati din wato kowane guda daga cikinsu yana da irin gudummawa da kuma rawar da zai taka wajen magance wannan matsala To kamar yadda na ce ne shirin namu na yau watakila da ma wanda zai biyo baya zai dubi ne kan wannan batu din To da haka dai a halin yanzu ina tare da Dr. Kabiru Adamu wani masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bacon Consultants da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya din don tattaunawa da shi kan wannan batu din. Don haka muna wa shi Dr. Lale Maraba. A to Dr. kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa duk da kokari da gwamnati take yi amma har ya zuwa yanzu ba a iya sanyo kan wannan matsala ta tsaro ba musamman ma dai a arewacin najeriya din inda waɗannan matsaloli na batun tsaro din suka fi kamari bugu da ƙari kuma da irin wasu matsaloli da ake fuskanta na tattalin arziki a wannan yankin da dai sauransu a ganin ka doktor menene dalilin haka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to dangane da me ke sa ruruta wutar matsalar tsaro a arewa na farko dai akwai fahimtar cewa taɓarɓarewan yanayi na zamantakewa tsakankanin jama'a Uh, wato abinda ake ce ma social order wanda tsari ne wadda kowace jama'a ko suka yadda ma suka zo tare suka zauna to akwai fahimtar da ake da shi cewa arewa ah, an samu taɓarɓarewar shi wannan tsari na zamantakewa to kuma kusan abubuwa uku ne dama suke ƙarfafa wannan tsarin akwai tarbiyya wadda iyalai suke bai ma 'ya'ya to akwai fahimtar cewa wannan an samu taɓarɓarewan shi abu na biyu shine addini jagoranci da tarbiyya da alƙibla wadda addini ke bayarwa to akwai fahimtar cewa shugabanni na addini an samu gazawa a nan wanda ya haifar ma abin da halin da muke ciki sai na uku ilimi wanda za a iya cewa na boko da kuma shi kanshi na arabiya wanda shi ma yana da kusan muhimmanci a tabbatar da wannan tsari na al'umma ta da ake ce ma social order to sai kuma abu na biyu wanda yake da alaka da shi wannan na farkon wato gazawa na gwamnati dukkan abubuwan nan na farko wanda na ambata inda akwai tsayayyen gwamnati wadda adila wadda take ba ma shi ɗan ƙasa hakkinsa kuma take ƙoƙari ta kare hakki nata da kuma na shi ɗan kanshi na ƙasan to za a samu sauƙin wannan matsalar na farko to gazawa na gwamnati bangaren eh, shi kanshi tsaro bangaren tattalin arziki kai da kuma duk wani abu wanda ka sani ah, ana da wannan fahimtar kuma na ke gwamnati ba wai na tsaya ba ne ga gwamnatin tarayya tunda misali in aka ce ta gwamnatin tarayya tana da nata kasa wanda kuma yake tana da shi to sai mu je kuma ga gwamnoni abin tambaya wadda kuma yana <laughs> cikin ansan da nake bayarwa me yasa na arewan ya himuni yanzu in muka je misali ƙididdiga na talauci da ake hitarwa a shekara zuwa shekara na baya-bayan nan da aka hitar sai aka samu jihohin da ake da talauci a cikinsu kashi 87 a arewa aka je kudu kuma aka samu jihar da take da kashi hudu kawai abinda wannan yake nufi a jihar take 87 idan ka ɗauki mutum goma to kusan tara daga cikinsu a cikin talauci suke sannan jihar da a kudu wadda take da ɗigo kaso hudu to ita in ka ɗauki mutum goma daga ciki ƙasa ma da ɗaya in zai yiwu yake da wannan to kaga dai a takaice akwai gibi sosai wanda kuma ya nuna a fili cewa su kansu gwamnonin nan suna da rauni ba wai gwamnatin tarayya ba ke kawai to bayan wannan bayani na irin nauyin da ke wuyan kowace guda daga cikin gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi eh, har ila kuma akwai wata matsalar da ake ganin akwai ta tsakanin su kansu gwamnatocin jihohi din wacce kuma ita ce matsalar rashin haɗin kai a tsakaninsu a nan ma dai doktor din ya tsokaci kan wannan lamarin shi tafiyar da gwamnati hada irin wannan federaliya da wanda ake tafiyar da gwamnati a ƙarƙashin sa to gwamnatin tarayya tana da nata sannan gwamnatin jihohi suna da shi to sai arewa aka zo aka samu bancin wannan rashin kokari ko kuma na wanda su kansu na gwamnati sai aka zo aka samu rashin haɗin kai tsakanin gwamnonin wanda shi ma ya ƙara rubuta wutan mashin tsaron da ake da shi zan iya baka misali guda wayannan barayi gaggan barayi na daji wayanda suke cikin dazukan nan a arewa ai akwai daji guda wadda za ga ya ratsa kusan jihohi biyar to har yau shekaru kusan nawa ana da wannan matsalar takwas tara ana fama wannan matsalar amma gwamnonin nan sun kasa haɗa kai su fito matsari ɗaya wadda za a tunkari matsalar sai dai yau ka ji waccan jihar tana nata daban wata kuma tana nata daban to kaga gaskiya akwai kusan za a ce muhimmin rawa wayanda su gwamnatin suka bayar a wannan rashin tsarin da ake ciki to a ƙarƙashin wannan rashin gwamnati a ingantatta wadda take abin da ya kamata akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya haifar akwai matsalar tattalin arziki wanda na ɗan yi bayani shi a baya akwai matsala na makamai wanda suka yi yawa a hannun wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba ah, wannan kuma kusan za a ce gwamnatin tarayya da su ma kansu gwamnatin jihohin ya kamata a ce sun rawan gani a nan to dukan sun gaza akwai iyaka wanda ke nan buɗe free falo wannan shi haƙƙi ne kusan za a ce na gwamnatin tarayya tunda ita ce take da wannan haƙƙin a ƙarshen tsarin mulki to har yanzu an kasa ɗaukan matakai wanda za a tabbatar da cewa sa ido da ake yi akan wayannan wannan iyakan an inganta shi har yanzu dai babu to sai kuma muka zo ga haɗin kai na al'umma wanda shi ma kan shi yana da tasiri a wannan rashin tsaro da ake da shi akwai bayanai da ke hitowa na batanci sai a yi jam'i gaba ɗaya akan ko jinsi ko wani yare ko kabila ko eh, wani ma jinsi haka wanda shi kanshi yana da nasaba da wannan halin na sarauta da kai kire abubuwan kenan da kuma in aka tsaya ne mai nazarin su zaka kusan dukan suna da alaka da juna ba za ka yi da ɗaya ba ka ce shi ne kaɗai shi yasa ga matsalolin sai ƙara yawa suke yi. to doctor wannan bangaren gwamnati kenan to wasu kuma suna ganin su kansu al'umma suna da irin tasu rawar da za su taka a ganinka. wasu irin rawa ne da kuma gudunmawa su al'umma din da su taka a wannan bangaren to wato gudunmawa wadda al'umma ya kamata a ce sun bayar bai wuci na wurin sa ido ba da kuma tabbatar da cewa sun maganta da lokacin da aka yi abin da ba daidai ba ta su yi kokari su maganta halin da ake ciki 'yan siyasa suna yin abin da suka dama ana samun kuma wanda ke goya musu baya saboda wayansu da lallai na son kai ba zai taimaka mu kasa ba kamata a ringa gaya musu gaskiya wurin da ya kamata a kauce musu a kauce musu to sai kuma shi wurin tsaro kamata ya jama'a su ringa faɗin da bayyana abubuwan da suka gani ma jami'an tsaron kar su yi shuru uh, ko da misali suna gudun amma sun bayyana ɗin wani abu zai samu to san hanyar da za su bayyana ba tare da misali uh, abin ya zo gare su ba akwai hanyoyi da yawa ah, na rubuce-rubuce a kan kafofin sada zumunci akwai hanyoyi na haɗa kai a yi ƙungiya da wanda kaga in ƙungiya ce ta yi haɗi to ba zai kasance misali an ware mutum ɗaya ba ah, jama'a ne suka yi to a taƙaice dai a yanayi na zalunci da rashin gaskiya kar a yi shiru a ringa haɗi sai na yi batun taɓaɓɓarewar tarbiyya daga iyalai to lalle kowane e, magidanci ko wadda take da hakki a gida tana suna da damar su gyara wannan dai in allah ya baka yaya to gwargwado ka ba su tarbiyya in aiki kake yi gwargwado ka rike aikin nan ka naka kasan da bangaren to wayannan na gani in aka yi haka zai taimaka sosai wurin kawo raguwan wayannan matsaloli da ake da shi na tsaro. Tuma masu lokacin da aka ɗiba mana ya riga da ya kawo jiki duk da cewa ah, doktor yana ci gaba da bayanansa kuma akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda zai a nan gaba to amma dai lokacin kaɗewa mana daga da kawo jikin sai insha Allah kamar da na bayyana a saduwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya din da haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din inda za mu sake kasancewa tare da shi Dr. Kabiru din dan ya ci da amsa mana tambayoyin namu godiya ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na bekon Consultants da ke nan Abuja Najeriya masu rare sai wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai don Allah mu can an jima za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana. Amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi ya Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. Idan jagorancin gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you